buhari ya sauka ko yana nan ya sauka ko ya zama mi yanzu ya zama foma muna yi mai barka da arziki barka da arziki da ya sauka lafiya in yana da tsohon hoto 2015 lokacin da ya shiga asurok ya kalle shi ya kalli hotonsa na shekaran jiya ranar litinin da ya fita da asurok ya gani wallahi tubara kalla masha Allah shi kan kalla. amma dai waɗanda an ka ba shi kiyo to su kan sai da ga wala abdullahi ya girgiza kai eh ya kasa ga kula da su amma dai da kai ne da mata te da 'ya'ya nai. su waɗannan kowa ya san sun samu canji ashe canjin da 'yan najeriya da ya ta cewa ashe gare shi ne da shi da iyalinsa. buhari ya samu canji ko bai samu ba ya samu to muna taya shi murna da ya sauka lafiya ya yi fama da kwaramniya mai yawa ko sai dai yanzu mai an bisa gare shi ya ta zuwa istighfari duk da yake ya ce a yafe mishi amma dai wannan magana ta isa ba ta isa ba na yi imani ko da wasu sun yafe wasu ba za su yafe ba kuma wa'anda ba su yafe ba su yi laifi ba wa fi kowa hankuri duniya Allah wa fi kowa yawan gafara da jin ƙayi to ko Allah ta baraka wata Allah ya ce ko ya yafe musu ko suka ba ya yafe musu to in Allah da kai ne duk hankurinsa duk jimirinsa duk gafararsa duk rahamas ya ce bai yafe mi wani laifin bawan Allah ya ce wallahi bai yafe ba ya yi laifi ya yi koyi da ubangijinsa ya ce inna afu an ta'ifatin minhum نعفو عن طائفة منهم نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين تبارك وتعالى ينا مغنى game منافق منافق munafukai يكذا منافق kaza يكذا منافق yi يكذا sai ya ce in na fa an ta'ifatin min to ko dai mun yafe mu wani bangare na daga cikin su munafukai nu azab ta'ifatan wani bangare kan sai mun azabtar da su me ma'ana sai mun azabtar da su wani bangare kan ba za mu yafe musu ba to Allah tabaraka wata Allah da kai ne duk yafe ta tai duk gafar duk rahama ta Allah ya halicci rahama guda ɗari ƙwara guda ya ɗauko ya kawo duniya tis da tara na can ga hannunsa ina fatar kun fahimta cikin rahaman nan ƙwaya guda da Allah ya kawo duniya ita ce duk tausayin da kaga uwa na yi ga ɗanta tausayin da uba ke yi ga ɗansa tausayin da talaka ke yi ga shugabanninsu tausayin da shugabanni ke yi ga talakawa tausayin da dabbobi ke yi ga 'ya'yan sai ga dabba ta ɗauki kafa don katta taki ɗan jaririn ɗanta to duk cikin wanda duk Allah ya raba ma mutanen duniya da dabbobi da aljanu da ƙwari wannan rahama ƙwara guda 99 don haka Allah na da yawan rahama ko baya da to duk ɗama Allah ya ce wasu kan ba zan yafe musu ba yan an ka samu irin su bello ya bi sun kace musu yafe ba don Allah mun yi laifi to ni dai ana kida waɗanda su yafe ba a sa ni kan takarda ni kan ban yafe ba sai an zo mun zauna sai da sharadi abinda an ka sata a dawo da shi to in an ka dawo da shi cikin asusun gwamnati to sannan aka ce mai in yafe, wahal wanda an kai mai in yafe sai in ce to na yafe. amma kayana na gare ka ka bar cikin yunwa ina cin garin kwaki ka ɗauki kayana ka ce kana gina hotel ka ce ya daƙi ya ma in tsoron ka da kai ku kun yafe ba ka ja ba su yafe ba bello ya bari jama'a su dubba mu yafe ba har na cikin gidaje dubba su yafe ba na yi imani na cikin gidaje ma 'yan antabe suna cewa su ma ba su yafe ba har na cikin garuruwa duk masu sauraron bello ya ba su yafe ba don haka sani ba a yafe ba sai an dawo da abin da an ka ɗauka eh to to ga babban nan shin kaddara mu da an raye ma in mun yafe to wayan na mutu fa su kowa bai wakilta su ya ce ya yafe musu ko can lahira za a haduwa da su a roƙe su gafara ai ban nace an riga an yi ta to Allah ya gafarta mana duka shekaran jiya wani ya bugo min ce mala ashe akwai wanda Buhari ya fiya ce wane ne ce tsohon nan mai tangal tangal Ya ba baka jin da ko zauna ya bisa kujerar shugaban ƙasa bai bai ce ya cire tallafin mai yanzu ga mai ne ya koma ɗari shida? lita ni ce a ku dai shi lokaci dai ga kamun ludayensa yana ya kila akwai wasu abuwa da ce wala ko yi bai da dama illa bala'i dama ya faɗi ya ce zai fara da inda wancan ya ajiye to sai mai addu'a Allah shi a gaje mu ana ana murnar bako ya tafi a shege na bayan gari eh waye tsammanin ta zama haka wallahi ba haka an kaso ba kanin miji yafi miji kyawu hmm? muna kuri shi yasa wani ya bugo shekarun jiya ta faɗa to gashi nan Allah ya yi muna ni'ima kun zo kun kushe kazalika sama wai ni yaka faɗa wai Allah nace wace meye ni'imar da Allah ya mana Buhari an ni'ima nace na rance da ubangiji da shi mai wazu Buhari ba ni'ima ne ga yan Najeriya ba sai dai in gare ka yake ni'ima amma mu kan gare mu wallahi Buhari azaba ne yaya za a yi Buhari ya zan ni'ima gare mu abinda ka fi karfi ya fi karhin ka kuma a ce ni'ima wannan an ni'ima Allah ya ɗebe mu wannan ni'ima inda ni'ima ce nace kai dai kai dai kila akwai abin da ya ma kai yake da mu mukan wallahi buhari azaba ne akwai wani laifin da mun kai Allah ya zo mana buhari to Allah shirye da Allah ya shirye da mu yanzu buhari ya zan foma ministoci duk sun zan foma gwamnoni sun zama foma gwamnan sokoto gwamnan kabi gwamnan zamfara dan tsuntsu da wane ne da dan cilako duk sun zama foma yau duk sun zan foma yanzu to tambaya ta gare ku yaushe bello ya bi shi zai zama foma ashe the, difference is very much clear kujera ta tana nan to eternity sai ƙarshen rayuwata kuma ko aje ta an kai a kawo ta ba ta hawa gare ka is a hot seat daga ni sai 'ya'yana sai almajirai mu ɗaya ka fata hawan kujerar ka to Allah Allah ya shirye da mu kaga duk sun zan gon? ce wayo wani ya taba yin gwamna in ya game da kaddara abin ya kare kuma shikenan sai kaga dai da wala har gwamna ya amma ji riga ta ji mota ga ta ringin take so ga tana ta hayaki an yi ko ba ai ba to Allah ya shirye da mu